أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد 'yan uwanmu masu kallon sauraron mu da ke sassan duniya muna muku sallama ta addinin musulunci muke salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a kamar kullum yadda muke tsokaci da zarar wani abu ya samu to insha Allahu wannan karama za mu yi tsokaci game da wannan babban malami kuma bujimin malami wanda yake jaddada addinin musulunci a duniya baki ɗaya, ma'ana sheikh abdul-jabbar sheikh muhammad nasir kabara game da abubuwan da suke faruwa tsakaninsa da gwamnatin kano kamar da muka gani an yi zama wajen guda biyar a kotu amma har yau ba a fara shari'a ba sannan shi wannan babban malami ya yanke shawarar sauya lauyoyi saboda ya fuskanci almundahana da kuma wasu abubuwa da wani plan da suke masa don su zirma shi to wannan ta sa ya yanke shawara zai sauya waɗannan lauyoyi wanda daga baya su kuma suka yi suka fito suka ce sun daina kare shi wanda har yau ba mu ji sun faɗi dalilinsu na daina kare shi ba amma shi kuwa ya faɗi dalilansa daga ciki akwai maganar kuɗi da suka karba a hannunsa kuma ba su yi masa aikin da ake bukata ba sannan akwai magana ta cewa wasu daga cikinsu sun haɗa kai da wa'ancan wa'anda suke rigima da shi shi ma wannan yana zarginsa akan wannan sirrika suna fita nasa zuwa ga wa'ancan don a kulla masa makarkashiya sannan magana hana shi magana da suka yi a kotu bayan yana da amsar da zai ba wa kotu gamsasshiya suka hana shi magana wanda yana ganin a wajen mukabala an hana shi magana an hana shi yancin magana an ce a mutu goma zai duk jawaban da zai yi yana ganin ba a masa adalci ba to yanzu an zo kotu an masa irin wannan tambaya din ya bijiro da hujjojinsa da dalilansa kuma a nan ne yake ganin zai fito da bayanai da dalilai na waɗannan karatuka da yake yi Yan al'umma su auna su gani shi maganganun nan da hadisan nan da suka ci zarafin ma'aikin Allah akwai su ko babu su to sai wannan lauyoyi suka hana shi magana a kotu wanda daga baya ya tambayi lauyoyin me yasa suka hana shi magana a kotu ba su ba shi cikakkiyar amsa ba sannan kuma bayan an ce a auna kwakwalwarsa sun zo sun same shi wai ya amsa cewa ba shi da hankali ya ce a kan me zai amsa bai da hankali in ya amsa me zai faru suka ce a'a ai abin da zai faru karshe za a kwace masallatansa a kwace makarantunsa sannan a sake shi ya je ya ci gaba da al'amuransa ya kuma cin iyalansa yace to kuma in bai amsa ka ba wai karshe za a je a yanke masa hukuncin kisa waye waye da sauransu karshe ma ya ki aminta to wayannan da ire-iren su da kuma wanda suka nemi su haɗa alaka da matarsa da cin amana irin wayannan abubuwa da suka faru shi yasa ya ga dole zai so ya lauyoyi kuma ya roƙi wannan a kotu kuma kotu ta ba shi dama a yanzu haka akwai lauyoyi wajen guda goma wajen guda ashirin da biyu wanda suka zo cewa suna buƙata a ɗauke su wannan aiki wasu suka ce kyauta ma za su yi wannan aiki insha Allah ba tare da an samu wata matsala ko mushkila ba wanda a yanzu ana kan tantance wannan lauyoyi na gama za a suke su to wannan shine abin da yake akwai wanda insha Allah wasu da maganganun da shi wannan babban malami yayi shi akwai wani barista da ya fito ya kakkare ta malam ya kakkare ta shi ce ba haka bane wanda yanzu za sa irin wannan kalamai wanda wannan barista yayi sannan kuma mu sa inda yake ba wa ɗaya fatin da suke rigima da malam yana ba su haƙuri ba mu san haƙuri me yake ba su ba ko saboda bai cika musu aiki bane ko menene wallahu ta'ala a alam sannan kuma insha Allah za mu ɗauko maganganun mala awalu dalibi ne ga shek abdul kuma babban mutum ne yana tare da malam shi kusan kullum yana zuwa inda malam yake a bursin suna tattauna da abin da yake faruwa ya sani to shi ma za mu ji shirarsa da dr da ya yi da shi wanda a ciki ya kawo abubuwa ya kawo wasu bayanai da wasu dalilai da wannan manganu da barista ya lauyaye wanda ya ta wannan manganu kuma ya kawo hujjoji cewa sun ci kuɗi ga kuma kuɗin da suka ci ga yadda aka ga yadda aka ga yadda aka ga yadda aka saboda haka wannan kenan ta ce insha Allah yanzu za mu danna muku ku ji shi baristan shiyar da aka yi da shi yana musanta cewa bai ci wannan kuɗi ba bai yi hana ba bai yi komai ba yanzu ku saurare ta lafiya in kun ga sai mu jona ragowar. sunana barista rabiu shu'aibu abdullahi ina ɗaya daga cikin legal team ɗin da suka janye yau daga wakiltar abdul-jabbar sheikh nasiru kabar a kotu to dalilinmu na janyewa daga wannan shari'a wannan ishu ne wanda yake tsakaninmu da client mu lauyoyi ne a ƙa'idar aikin lauya duk abin da ya faru tsakaninsa shi da client ɗinsa to ya bayyana akwai abin da muke kira privilege of communication ba ma bayyanawa to don haka idan yanzu za mu amsa muku wannan tambaya to za mu karya wannan doka tamu ta ka'idar aikin lauya don haka ba za mu ce komai a wannan ba saboda dalili magana ta gaskiya doka ba ta ba mu dama mu gaya muku waɗannan abubuwa to wayannan duk ah, zarge-zarge da ya a ƙarya ne ba haka ga baki su ba haka illa iyaka mu a fahimtar mu wayannan zarge-zarge suna da alaƙa da professional misconduct na lauya lauya ya wani abu ba bisa ƙa'idar dokarsa ba to shi kuma lauya idan ya yi wani abu ba bisa ƙa'idar dokarsa ba ta tsarin aiki abin da aka tsara shi ne wanda ya yi wa wannan abin kilayen ɗin nasa zai tafi ya je akwai inda aka tanada da zai je ya korafi akan wannan lauya to a wannan wajen a nan lauya zai kare kansa kuma babu limitation babu iyaka a wajen kare kan nan nasa ko wancan privilege of communication da yanzu ya ana mu yi magana da ku babu shi baya aiki a wannan wajen don haka nan wajen aka ya kamata ya tafi ya gabatar da wannan korafe-korafensa a nan ne mu kuma za mu bayyana duk abin da ya faru tsakanin mu da shi kuma muna umartar su da tafi ya je wannan ƙara domin in bai yi ba daga nan zuwa sati za mu ɗauki matakin doka da ya dace a kansa wannan shi ne barista akwai batu da suke ko yake yi a gaban kotu kun ki gaya min hujjar da kuka dogara cewa kar ya amsa wannan tuma tuma da aka yi masa ga shi kuma yanzu kotu ta tura an gwada kwakwalwarsa an gwada kunnensa an tabbatar lafiya da yake Wataƙila hakan ta janyo a tuhume shi kin amincewa kun ki gayyana ma dalili ba haka ba ba haka ba kuma abu da zan kara a nan wajen shine da yake amsawar misali aka je aka ce a auna kwakwalwarsa yanzu ba gashi an kawo an ce kwakwalwarsa lafiya nan ba shin amfaruwa ya yi da wannan ko cutuwa ya yi amma mu ba mu hana shi amsawa kuma mun ƙi masa bayanin dalilan rashin amsa ba ba haka ba lauyoyin da suka gabata a gaban kotu a baya sun wuce adadin su biyar yanzu kuma mutum biyar ne suka ce su janye hakan yana nufin cewa rabuwa ba da ya wuce ba ai wannan janyewa da aka yi iya wannan mutum biyar su ne wanda ake kira legal team su ne suka janye wanda ba sa ciki mu ba ma magana da yawansu, ba ma magana a madadinsu wanda ba sa cikin mutum biyar ɗin da sunayensu aka lissafa a kan takarda. To, kun ji abubuwan da ya faɗa ya ga ta wannan ƙudurar-ƙudurar da aka yi masa da kuma zarge-zargen da duniya take masa. To yanzu za mu sa kuma wata magana da ya saki ya yi ta yana gaya wanda Allah ya je ya ba wani babban jagora wanda yake rigima shi Abu Jabbar haƙuri kaza kaza kaza musamman haƙurin bai yake ba shi ba. Ita ma wannan aka haɗa za a tabbata akwai wani abu a ƙasa da yake shirin faruwa akwai wata makarƙashiya a ƙasa ita ma ku saurari ta lafiya. ya alhaji wannan mutum ya zo kanmu bayan da abin da muka yi masa duk allah ya zoki ah, duk wani abu da suka faru kawai abin da na ce cewa na yi ah, na farko dai ya kamata na nemi gafara duk wani mutum wanda na cutar ko da harshena na ko da aiki na a dalilin abdul jabbar musamman dan uwansa haliba kariballa ya kamata na nemi afuwarsa na nemi yafiyarsa kuma da idan akwai wata hanya wacce za ka iya isa da wannan saƙon nawa wajen Halima tun da na san alaƙa ka da shi to da Allah na buƙatar a isa min da saƙo ina so a gaya masa ni barista rabiu abdullahi shaibu ina neman afuwarsa idan na yi masa wani abu ko da baki na ko da aiki na da ya bata masa akan ba. domin na san ni da yi na san na yi kamar mai wa kuma shi bai san na yi ba to amma na neman neman afuwa saboda akwai abubuwa da dan adam ba ganewa sai yau da gobe ce suke sa shi ya gane ah, musamman an ce ah, mallam tafi dubar ayyamu lam faru ma za a bi liwa izu yau man augala duk wanda raku ba su amfana da shi ba to abin da mai wa'azi ya yi wuni ko ya kwana yana gaya masa ba zai yi amfani shi ba to wannan shi ne abin da nake so na ce mutane kun ji abubuwan da ya faɗa wai cewa malam ya juyo kansu su ma fa yanzu ya dawo kansu dai ya musu bi to tana kalla kuma tana ji to yanzu abu na gaba za mu ɗauko shira da Dr. Fuad Kibla FM USA America ya yi da ɗaya daga ɗalibai shi malamin wanda kusan kullum yana tare da malamin yana zuwa inda yake na duba shi kuma da abin da yake faruwa na haka kuɗi da kuma di ya sani yanzu za mu sa ta pol ku saurare ta kuje, da ta kaya tsakaninsa da Dr. Fuad irin tambayoyin da ya masa da kuma irin abubuwan da ya yi jawabi a kansu da insha Allah ta ma wannan shi ga tana za mu samu ku ita ku saurare ta kun ku jita in ya so sai ku yi alƙalanci shin wannan lauyoyi ana sun tsallake wannan zargi da tuma da ake musu ko ba su tsallake ta ba shin sun yi amana ko ba su yi amana ba shin sun yi adalci ko ba su ba to duniya ce ta tashi kowa duk abin da mutum zai yi duk kuɗi ne kuma meye zai sa ka juya baya kai wata almuna duka yi duk wa'annan bayan Allah in za ku tattara akan sai kun gaba shi Abu Jabbar inda Allah bai yi ba wallahi ba da za ku da shi dole a bar shi fito ci gaba da sa. in kuma Allah ya ajali ya yi dole zai tafi to kuma kowa dan haka ne kowa dan haka ne ba wanda ya nuna din ya rayu ko dan ya zauna ko dan ba zai mutu wannan kenan wanda da ƙarshe za mu sa shira amma kafin na sa zan ƙara amfani da wannan dama wajen mu ƙara yin buɗaɗɗiyar magana ga waɗanda suke so su tallafawa wannan bawan Allah akwai receipt da aka fitar da shi unguwa unguwa aka danka shi a hannun manyan wa'izai da mukaddamai na asabul kafi PROs da sauransu receipt din akwai na dubu ɗaya wanda ake buƙatar bayan Allah su taimaka lauyoyin da za a ɗauka a dinga san musu wannan kuɗi saboda harkar ce ta kuɗi kowa ya sani a tallafa a taimaka a agaza akwai na dubu ɗaya akwai na ɗari biyar akwai na ɗari biyu in kai kana da mata kana da ɗa sai ka cika na dubu ɗaya naka ɗari biyar na matarka ɗari biyu kuma na ɗanka haka ko ƴaƴanka nawa ne duka sa to duk yana nan a cikin duk unguwannin mu an daddanka a hannun manyan mutanen mu na kafi suna nan suna zagayawa da Allah a taimaka a agaza a tallafa wannan bawan Allah irin hidima da yawa addinin musulunci da irin difa'i da kariya da ya ga zanibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayensa ya kamata a wannan fannin ba da iya addu'a kawai za mu taimaka masa ba idan kai iza waka sai kai iza kafa haka malamai suka ce inda mun yi addu'a mun yi addu'a to kuma sai mu yi amfani da dukiyoyin mu da arzikin mu wanda Allah ya hore mana muna ƙara kira da duk wanda yake son ya taimaka dan girman Allah ya taimaka mai kwandala ku cika goma ashirin talatin hamsin dubu mai tan miliyan to duk dai muna miko kokon mu bayan Allah suna kallo a taimaka a gaza wannan ba. Allah alwajin ne bai da kuɗi wanda a wannan shirin da za mu sa za ku ji lauyoyin sun karɓi miliyan ɗaya a hannun malam ƙarshe da tattai ya ce a taimaka a ranta masa a basu suka dawo suka ce a basu dubu ɗari kaza ya ce a ranta mai a basu haka duk kusan ranta yake to a taimaka masa a agaza masa a tallafa masa sannan akwai wanda suke kiran mu suna son su tallafa to wannan insha Allah duk wanda ya son ya tallafa din sai iya tuntuɓar mu to duk abin da ake bukata din insha Allah za a yi yawwa kamar yadda yanzu akwai wanda suna ta so su taimaka din wasu muna sada su da manyanmu na kafi cewa ga wani yana son ya taimaka in kawo nan ba za a bashi a bashi haka dai ana ta al'amura akwai masu taimakawa suna nan mata da maza to yana da kyau a ci gaba da agazawa a ci gaba da taimakawa eh, in kana da karfin ɗaukar san ko lauya ka ɗauka ka ci gashi nan fi lahi duk abin da kake da shi na karfi ko iko ko mulki to kai amfani da shi a wannan lokaci insha Allah za a samu cikakken sakamako saboda haka a saurari wannan shira ita za ta zamto a ta yi iyaka mu da wannan lauyoshin sun zalunci malam ko ba su zalunce shi ba shin sun aikata aikin su bisa daidai ko ba su shin suna tsoron Allah ko ba sa yi saboda haka a saurari wannan shira da Dr. Fuad ya yi jiya da ɗaya daga mabiya wannan malami bujimi Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara sun daga ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar da mu akan turba madaidaiciya mu kuma Allah ya kubutar da shi daga sharrin makiya da masara da yan uwa albarkar maliki alayhi salatu wassalam kula da wuri hada wa asar da lillahi ya rubu alhamdulillah rabbil alamin sauraron wannan shira. Salamu alaikum wa wabarakatuh Mala وعليكم السلام ورحمة wa تعالى وبركاته wa barakatuhu ma dan ما Umar. Malam Wani muna fata da kai da iyalinka kuna lafiya. A muna lafiya kalau alhamdulillah. To, godiya muke da ka samu lokaci ka zo ka joyi mu domin mu ji wato mu samu clarification mu ji gaskiya game da wasu abubuwan da yake muna ji. ina ce shakaran jiya mun waye gari mutan duniya muka samu information cewa lauyoyin da suka sai suke zuwa court domin su kare hakkin shaidat abdul-jabbar wanda yake a kotu ta kai shi kurkuku wannan lauyoyin da suke saya mishi guda guda biyar wai sun janye ba su da alaka da shi kuma ba su zo court su je su represent shi to wannan magana ya ba mutane shuru to kimla fm mun zo da cikin shi daya a barista biyu cikin wayannan nauyi guda guda biyar muka yi mishi wasu tambayoyi ya yi magana mutan duniya aka ji amma cikin maganganun barista biyu wasu sun ce wai ba su yi suna gan kaman ya lankwasa wasu gaskiya sun magana shi to ya kamata mu ji ta bankin mangalin kuma mu fahimce abubuwan da yake ya gudana koko ya faru domin in ji bayan biyu wai shak abu jabar yana shigar hanyar aikinsu zai ba su damar su yi abin da yake ya dace mu da wannan kes to kebula fm kuma an gaya muna wai kai kana cikin an bar mun fahimce a kebula fm cewa kai mara wani kana cikin waɗanda kuke samun ganin malar abdul jabbar waɗanda kuma kuke samun lokaci ku tafi court duk lokacin da aka tafi kana zuwa ka je ka shaida abin da yake yana faruwa ina so na farko ka gaya muna ya ka yi ta kaka abin ya faru me ya faru rana daya a tashi kawai nauyi guda guda biyar wasu janye ba su da alaka tsakanin su da shekta dr abdul bismillah kai muna bayani ya so biyu da sauran tambayoyi mala awal bismillah tun lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dukkan al'ummar duniya masu tsauraran da fatan auni kuna lafiya. alhamdulillah wannan tambaya tata na ji cewar hirar da kuka yi da rayu kuma na ji ba'arin abin da kuka tattauna da shi da irin maganganun da ya yi wanda ita na san rai bai fito da hakikalin abin da ya shafi ba. Babban abin da ya faru har aka samu matsala ba ta huce na yin gurin-gurin tsakaninsu da wanda suke karewa ba. Duk lokacin da aka shiga kotu, aka fito idan suka koma suka kawo mara a da jabar a birnin dukkan baya da zai musu a kan matan ba sa iya fitowa yi masa bayani irin yadda ya kamata. Hmm. Misali da zan gaya wa al'umma wanda za su iya fahimta na nan kurkusa ya faru sun tattauna da shi na sun tattauna da shi a gungaba ya tambaye su ilin da isa kuka ci don manya ko kotu kada na amsa sabuwar hukuma da aka zo min da ita sai suke ce masa kana da yanci a doka in ka ga dama ka amsa in ka ga dama ka ki amsa malam abdul jabbar ya tambayi lauyoyinsa to idan na ji amsawa na buwan nan doka ne zai faru in ka ce masa babu wani abu da zai faru yancin ka ne da doka ta ba ka dama ba wani abu da zai biyo baya an je kotu kotu sun gabatar da masu kara sun gabatar da sabuwar kuduma wacce ta walwali mala aure da bari da ya amsa bayan nan lauyoyi na gwamnati suka yi kira ga kotu kan cewar lalle ta duba kwakwalwar mala aure da bari ta duba kunnansa ko za a samu rashin hankali a cikin kwakwalwarsa ko kuma kunnansa baya ci ne isa bai amsa wannan tambaya ba nan take alƙalin kotu ya karɓi cewar wannan batu ya waiwayi da kuyoyin mala jabbar da cewar me kuke gani kuna da suka akan wannan al'amari lauyoyin mala abdul jabbar suka ce sai abun da kotu ta nan take alƙali ya ruri da cewar ya ba da dama zai rubuta takarda za a kai shi asibitin mahaukata don likita da yi rubutu ƙwaƙwalwarsa za a kai kuma jarar fasilitan na murtala muhammed domin likitan kunne ido wa kunnansa ko da aka tashi kotu a wannan hali da abu jabara an mai da shi gidan kurkuku lauyoyi sun ba da abu jabara ya tambayi waɗannan lauyoyi nasa cewa kun ce mu ba wani abu da zai faru amma ga shi a gaban kotu alƙali ya ce za a binciki kwakwalwata da kunnena amma ya wayoyi da me za ku ce maimakon in ji ku suka na ce mu ba abin da zai faru sai kuka ce sai abin da kotu ta yi to a gaskiyar al'amari wannan yana daga cikin abu na baya-baya wanda ita ba zuciyar shi malamin dangane da irin abubuwan da ike faruwa tsakaninsu. Malam Fu'adu bayan wannan kafin masu yi bincike su wajen malam lauyoyin na cewar lallai abin da suke da bukata sai ya amsa idan masu bincike sun zo a kan cewar ba shi da hankali. Malam Jabari ya tambaye su to me dalilin ku na cewar in amsa cewar ba da hankali in na amsa me zai biyo baya. sai ta ce an za ta malam ba abin da zai biyo baya illa za a rufe karatunka za a ci gaba da hana ta karatu za a rufe makarantar ka ba zancen a buɗe amma za a sake ka a barka ka ci gaba da rayuwa da iyalinka malam da jabari ya tambaye shi to idan na ji amsawa menene zai biyo baya sai ta ce an za ta malam idan ka ki amsa za a ci gaba da shari'a kuma lalle kotu za ta kama ta da laifi da ƙarshe za a yi maka hukuncin kisa za a kashe ka. ya Jabari ce to in dai a wannan mutum haka ne aƙida kuke so in duya wa baya kan na hayu don haka babu wani ba da baya maganar in amsa muku ba ni da hankali ba ta taso ba hankali na garo yake kuma ji na garo yake da haka za mu tafi mu ci gaba da buga a kan wani abu ina nan a kan bakana babu zancen jurawa aƙida baya in dai a kan wannan rayuwar ce ta duniya. Wannan shi ne a ɗan taƙaice Malam Bu'adu a wannan gaba ta ƙarshe-ƙarshe abin da ya faru tsakaninsa da waɗannan rauni. Kasancewar kin amsawar nan tasa wannan abin ya tunzura abu. Domin su ba haka suke buƙatar malamin mai musu ba, saboda mun mara yi musu wani irin kallo da ba a zahiri lauyoyin malami muke musu kallo amma a hakikanin su akwai waɗanda suke wa aiki ba malam abu jabbar ba hmm. interesting kuna sauraron mutum ba a suna na kwado ma malam awwal wato wannan ka ce akwai wasu da suke yi ma aiki wannan wasu ne su wa kake nufi ina so ka yi specific nan shi wa kake zargi na'am Nace sake tambayar tana kace da magana. Eh kace wasu suna ma wasu aiki ne. Su wa kake zarge suna musu aiki. Su wannan lauyoyin. To ai wayan da nake zarge su wa aiki lauya nan ya fito ya faɗa da bakinsa. Ware ina jin ka saurari wata waya da ake fata mhm. daga shi ba Aliyu. Mun a Wanda take nuna kamar waya, wacce take nuna kamar waya yake yi. Amma idan ka saurari abin za ka gane cewa ba waya bace goyi ke yi domin kautar da tunanin mutane a kan cewar waya yake yi. ina fatan malam Fadu ko ka samu wannan waya ta fa mun eh, samu da wuce minti ɗaya da ɗan mun samu wannan mun saurara kuma kan a san na'am to idan ka saurari wannan waya shi da kansa ya bayyana irin waɗanda ike wa aiki wanda ya ambata da cewar yana neman afuwansa ko ya yi masa kuskure ko ya zalunce shi a sakamakon abin da ido da ayyuka wannan ya nuna wa duniya cewar ga wani ike wa aiki yana so ya raba hankalin mutane ne don kada su gano cewar ga wanda ike wa aikin don farko cikin nufin Allah kuma ita ita yawo duniya da bakin Cikin maganar da ya ce yana neman gafaran wannan bawan Allah na, wannan kan shi kawai ka tsaya, shi ka tsaya ka ce yana musu wa aiki ko dai akwai wani abu kuma ta kasa da ka sani. akwai wani abu mana hmm. yanzu misali malam buhari a kotu hmm. da aka zauna da kotu ta zauna yana da cikin dalilan da malam abdul jabari ya ba wa kotu na rabuwa da lauyoyin nan nasa cewar akwai abin da ike faruwa na ƙoƙarin na yunƙurin cin amana da ake so a yi mara ganin an kai shi a hukunin shi mala abdul jabari ya yi magana da cewa akwai jami'i daga gwamnatin jiha wanda ya yi ƙoƙarin haɗa ma'amala tsakanin iyalinsa da iyalan Abdul Jabari. kuma wannan kuka da malamin ya yi ya yi shi ne an biyo ta kan hanyar wannan lauyan nasa da ike magana wanda yanzu kuka yi da shi hmm. na'am na'am to uh, marawon a mm. uh, matsayinka na wato yankin dr bujabar mun samu wato wani magana cewa kamar wani garaman kudi ya shigo tsakanin su abin da muke ji wasu suke zama table fm wai akwai wasu kudaden da yake uh, ana gan shi bai sababin ya karbi wannan kudaden da sunan zai taimaka da tafiyan wato shan dr jabar to daga baya shi mara jabar ya samu wannan labari sai ya confront shi ya mishi magana na zancen kudi wai je shi yana cikin abin da ya kawo wannan sabani koko ya kara sa wannan baki jini tsakanin shi biyu na menene gaskiya game da wannan magana wannan magana gaskiya ce ta kuɗi akwai ta malam buhari hmm. na farko akwai magana ta ketar da aka yi magana da su hmm. da abin da za a biya su muka yi yarjejeniya da su da waɗansu mutanen da za su ba da waɗannan kuɗi. Hmm. sun kuma yi musu alkawarin za su ba su waɗannan kuɗi a adadin abin da za su wane ke kuma an biya su. Bayan wannan malam Buhari, sai ga shi bayan an shiga ke, bayan mu ya zo lauyan yana maganar cewa lallai akwai wata kotu oda da ake da bukata ba a tafi Abuja a karɓo ta saboda a daidai wannan lokacin kotu na ana kwalta cikin Najeriya alƙalin sun tafi. Wanda yake za a ba shi kuɗi naira miliyan guda don samo wannan odar a Abuja. Kuma ya ke ya samu malam Abdul har ƙarfin yi wa malam bayana malam ya nemi wa'yansu mutane ya sa sirranta masa wa'yannan kuɗi naira miliyan guda an ba su. ta an ba su ne matsayin da na kwamitin babban kwamiti na ashabul fadi sun jawo gurin mu sun ce suna son mu tsara musu naira dubu ɗari uku wanda a yanzu a halin da ake cikin mun ba su naira dubu ɗari da hamsin wanda ba na ba naira dubu ɗari da hamsin sai ɗan da za a shiga kotu ne na sa ta aljihu na da muka je na ba su kafin a shiga kotu har zuwa yanzu da muke hirar nan da kai babu zancen kodan nan ba su ce mara ga abin da ake ci ba su gaya wa da abin da ba ga abin da ake ci ba da haka wannan kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin har yanzu ne mu san matsayin ta ba. Hmm. Na farko ma. Hmm. Na biyu malam malam fa'adu. Hmm. Shi wannan marasa da ido kuka yi hira da shi. Shi ije ike gaya wa da abin da ba a farbin. yake ce masa ana ta tamala akwai almajirinka da ya kawo mana taimakon naira miliyan goma sha biyar a kan wannan shari'a wanda mara abdul jabari ya nemi ce wannan mutumin wane ne har yanzu wannan barisan bai gaya masa wane ne ba ya yi ƙoƙarin a kawo masa shi don ya gan shi masa wuriya har yanzu wannan ta gagara. Hmm. amma ta sani malam fa'adu shi ba rasa shi ne yake ba ba da abu da ba wannan labari da haka wannan miliyan sha biyar da ita ba bayan wancan alƙawari da aka yi da kudin da aka biya su ne shi kuma har yanzu ba ku san ma wa ɗin ba ba san a ina kudin take ba amma dai shi ya tabbata wa malam abu da ba an ba su da karɓa. Hmm. Interesting. Kuna sauraron mu. on FM shi na a website na Kebra FM shi ne www.kebra.fm.com ku log on ku access radio system mu akwai shirye-shirye mu kala-kala kan wannan site bawa an ga da kuke ji muryar shi wato inside ne special aid ne na sheikh dr abdul jabbar yana zuwa kurkuku yana ganin shi in za wani zama kuma da shi ake wannan zaman nake kore muna abinda wato ya gudana koko ya faru yi gani a compare a auna wannan maganar shiga da wannan maganar da muka ji a bakin dayo sarabiyu ya nuna cewa akwai batun kudi wasu kudaden da yake aka karbi to yanzu malam awal zan koma kan wani tambayar da na yi maka farko wato wannan tambayar nan na batun testing a zuwa a bincike ta kwakwalwar nan so na farko da aka yi court da suka gama sheik abu jabar kar ya tanka alkali na ya shiru she ya ji ya ji rabi umarni shi ya shiru to na biyun nan me yasa ya sake ra'ayi domin farko kagan da suka ce mishi ya shiru ya shiru daga ba kuma me yasa kuma a na'am abin da ya sa malam ya sake yi kamar yadda na baka labari na'am sun zauna da shi sun ya tambaye su idan na ƙi amsawa babu laifi a kotu suka ce ka ne doka ta ba ka dama ya je ya ƙi amsawa ya dawo sun dawo sun same shi yake me ya dalilin da kuka sa da na ƙi amsawa kuma alƙali ya ce ga abin da za a yi ni wannan cin mutunci ko kuka kasa ƙalubalantar ko ta akan ba ku yarda a yi wannan abu ba kuka yi shiru kuna so ku nuna wa duniya kamar yadda aka yi mun gurin gurin a mutabara muka zauna aka dandaza magana ta na farko aka hada da yancin magana dan da samu ne magana aka daɗe yanzu ga shi mun zo kotu inda nake da damar da zai yi magana ko rufe bakina kun ce kan na yi magana na shiru kuma mun zo nan an magana kun kasa karewa muna so ku nuna wa duniya tabbas ne kan cewa na a nan domin na karkata ne na a gurin makabula kuma an zo ko da an mun tambaya na kasa ba da amsa me kuke so al'umma ta ɗauka. Hmm. duka yi shiru ba su iya ba shi amsa ba. Duk da haka malamin nan yake muku sai yanzu ina Ta take sai suka ce a yi yanzu abin da za a yi ala zama tsamala press conference za a yi. za mu tara ɗan jaridu za mu gaya wa duniya mu muka hana ka magana za kuma mu gaya wa duniya dalilin da isa muka hana ka magana da haka mutanen duniya za su fahimci ba a amsa ta rasa zarurin ka ne suka hana ka suka ce to Allah ya ta bada a bari kwamfani ɗin abin da muke da bukata ko ka ba mu naira dubu ɗari biyar ko ka ba mu naira dubu ɗari hudu ko ka ba mu naira dubu ɗari uku a nan take malam ya yi kirawo wanda zai kirawo ya haɗa su da shi ita a je a ranta masa naira dubu ɗari uku ya masu. Malam Ana ba an su dubu ɗari uku na. Har zuwa yanzu da nake magana nan da kai ba su yi Grace Congress ɗin da mutum ci ne kudin. Wow. 300,000 naira da karbi suka ce za su yi press conference ba shi wannan press conference nan ba eh. ko sun ci kudi ne ko sun ci kudi ne shi ba eh ba sai shi ba sai ci ne kudin to yi zama ta min na wannan wato wasu na tambaya wai nawa kenan um muka duba ta wato cikin US uh, dollars sai mu ce 300,000 na ya kama uh, nawa kenan eh, ya ba mu wuraren kusan 800 dollars kenan uh, ina ce a ah, ifa kenan okay to suka karbi nasu press conference sai yanzu <laughs> suka je suka ci kudi ba su yi ba to yanzu malam ya ci gaba da kesi ya tafi court lauyoyin guda guda guda biyar sun janye a wani shi wani mataki ne aka dauka shi za a samo za a samo sababbin lauyoyi ne ko dai a malam da kanshi zai je kare kanshi ya wani situation ake ci so ai dama ko ta tambayi malam mhm. malam za ka iya kare kanka hmm. ko kuma ba ka dama ka sake ɗauko wani sabon lalurin malam yi maganar cewa lalle zai iya kare kansa a duniya ake a inda ake ne Nam ya samu breaking networking nan bukatar kotu ta ba shi dama waya ya kare kanshi ta yi gama kotu eh, ya ce zai iya kare kansa magana ce ta karatu ake yi duk kalmomin da aka yi masa ya gaya wa kotu yana da amsar su wanda zai bayar kuma duk duniya sai ta gamsu. Hmm. to amma mara awon wasu sun ce kaman aka san shani kotun nan akwai wani legal wato abubuwa na gaba da dokan da ya kamata mutum ka sani domin ka ka ba da the right responses yanzu ya tafi shi kawai ya je na wannan maganan ah, wasu sun ce aba lawyer bane wasu sun ce ya bata mishi kesin ba mere da fahimtar ga game da wannan approach to ai idan ka ci magana ta nake cewa ya nemi kotu ka ba shi dama shi ma in hawo waɗansu lauyoyin da za su tsaya masa a shari'a kuma kotu ta ba shi dama. To sai a da wannan lauyoyin ke na E, Eh tabbas zama na gaba in Allah ya so malam da bari zai zo da wani cin na lauyoyi wanda zai ci gaba da kare shi a gaban kotu. Na'am. Sannan tambaya ta karshe lauyoyi guda guda biyar da suka suka yanke alaka tsakanin su da Malabu Jabari. Guda guda biyar nan in ji da Shababi wai ra'ayin shi daya ne dukkan su suna sai cewa kaman ah, Shek Dr. Abdul Jabbar ya musu rashin adalci na shiga cikin anyansu su na aikinsu. Ah, guda guda biyar duka ko dai a ah, shi kawai ne Bayan Shababi ke da matsala. mu ba mu ji bakin sauran ba. To, wannan abin da ina ba gaskiya ba ne. Hmm. Lauyoyi guda biyar sun fita da kake sun mala abin da ba gaskiya ne. Amma kasance na yin su dai ba gaskiya ba ne. Dalilin da zan baka. Hmm. Na farko ba shi ne ba shi ne lauyan da idan kotu ya gaya wa kotu cewar sun fita ba. wanda idan gaya wa kotu cewar sun buta gaba amma kasancewar shi ne lauya da biyu ya fi sauran lauyoyin rushin kirki shi ne kuma lauyan da fito daga baya yake cewar yana yin waya da wani yake shiga sababan yada labarai yake faɗar ganganun waɗanda suke na fatanci ga malamin jama'a misali malam fa'adu abin da zan ka misali ka gane abin da nake faɗa shi ne gaskiya idan ka dubi barista magashi shi ne wanda idan kotu da ya su ita sun fita ko da ya fito daga kotu yan uwansa yan jarida sun biyo shi hmm. shi ne masa tambaya kan ce wato menene ra'ayinsa yanzu al'amari ya lalace kenan tsakanin su da malam da ba ba wani abu wata abu na ya ba su ya ba ta amsa da cewar a'a ba wani abu da ita akwai na fatanci tsakanin su da shi illa wani dalili na aiki ya sa sun janye kuma amma ina tabbata wa duniya matukar kotu ma ke adalci da malam da ba shi zai yi zama mai gaskiya a ƙarƙashin shari'a Mm. Interesting ana ce uh, the main point ne ka ba mu amsoshin da duka ka respond uh, to wannan murganu barista rabiu da ya fadan sauran lauyoyin kamar da ka fada ka ce shi daban ne cikin su don shi ke yawo ke wasu maganganu da yake bai kamata ba kuma sha'anin wasu kudaden da yake ya bi an yi shi da bakin shi ya gaya ma malam abu jabar kamar an ba shi wannan kudaden aka bukace ya gaya na kudin ya fito ya kasa ya fadi ta wannan kudin sirrin nan kuma me yasa wasu sun ce me yasa mala abdul jabbar yake so ya gane inda kudin ya fito in ji mala agwani wai domin ya yi mai shi godiya amma shi kuma bayan su yi wai ya kasa ya gaya bai sai ya faɗi inda e kudin yake fitowa da wani magana kuma da kuke ji wasu suka ce wai wai wato ban hakuri da yake yi ma wani bawan Allah shi bayan su wai suna tsoro kaman akwai wasu abubuwan da yake ya samu na sirri game da shek abu jabar da zai fito da shi wannan abin wannan magana yana firgita ku ko yi ki? a wannan magana ba ya burgita malam kwari. domin in ka zo ma akwai wata barazana akwai wata barazana da yayi mhm. a ƙarshen maganganunsa da yayi a zama da kai yana maganar cewa ya ba wa mana abin jama'ar sati ne na ya fito ya janye maganganunsa ko kuma shi suna ki yi karasa wannan magana da yi gaskiya ta ba mu daɗi daɗin da ta ba mu shi lokacin da wannan abu ya faru mun je mun zauna da mara abu jabbar a firmin mun tattauna da shi akan wannan ishu malam ya gaya mana cewa mu yi haƙuri duk abin da ya faru wa'annan lauyoyi suke kada mu waiwaye abin da ya shafi kuɗi mu bar wa Allah. Amma sai ga shi da rashin kunya ne ina cewa malam idan to mu ya masa bakin albishir shi ma da yanzu ya ji. Lallai abin da malam ice mu yi na mu da su akan harkar kuɗi tunda kuɗaɗen da muka ba su don su mana aiki ba su ba Nam don su yin aiki masu yi ba wannan kudade. Sunanci da kan Najeriya ba su da. Ta ce ba eh, kan waɗannan kudade na ne za mu buƙaci miliyoyinsu mhm. su bincika al'amarin na in ya tabbata mana neman haƙƙi da su dawo mana da su. Kuma zama ne za mu nemi cewa su ja musu kunne irin yadda ya kamata. Legion hmm, showdown kenan. Eh, Legion showdown. A ah, wato bawan Allah mai suna Malam Awalu wato Hamisu unguwar gabai a kano nigeria muna maka buje da ka zo ce tare da mu kino fm sai muna bayani muka fahimci wasu abubuwa ke sa mun ji bangare sa wato rabi sannan muka ji bangaren kuma na shagar tafi jabar kenan zuwa gaba za mu taki dawowa da kai mu ci gaba da sauran tattaunawar mu muna maka godiya kwarai muna maka sallama na mutum muna ce maka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na gode. Awesome. Bayan na kun ji ko yana ce ba aiko mutu ko kenan muna ji magana ta abu ta dama mu compare ya zo ya bada responses a kan abin da muka ji a bakin Barrister Rabiu kenan. Shi wani bawa Allah ya respond. Mai ce wai sha kudaden da yake Barrister Rabiu ya ka karbi da sauran abubuwan da yake yana yi. Shi kuma suna ji daji suna cikin jin daji. ya tafi kofin nan game da ya ce ya ba da sati biyu ya je ya kara ya yi tafi shi kuma shi respond wasu kudade da duka shi ya account ya gwada inda kudade su ko shi ya account shi ta wannan legal showdown ne maganar nan ya yi show interested dokon saurari yadda ta kaya tare da fa'ad da wannan babban malami malam awwal game da wannan hana ta wannan barista rabiu to daga cikin sun da suka janye ai ba shi kadai bane su biyar ne to amma su sun ba da report ba irin yadda shi ya bayar ba shi ya zo da cin zarafi da ha'inci da ƙarya to ga wanda ga cikin baristocin da shi suka turo ma da ta magashi barista magashi shi suka turo da takardar janyewa a ciki bai yi suka ba da ƙarshen ma malam fatan alheri kuma ya ce ba wai dan ba shi da gaskiya ne suka janye da wurin kare shi ba kuma ya nuna cewa malam shi ya buƙaci su janye din ga rahoton nasa a saurara lafiya gashi lauyan a baya lauyan wanda ake kara sheik abdul-jabbar nasir kabara a yau gashi kun bayyana cewar kun fita daga wannan shari'a me janyo haka eh abin da ya janyo haka shine tattaunawa da muka yi tsakanin mu da wanda ake kara mun yi wannan tattaunawa ranar talata 14 ga watan september kuma daga wannan tattaunawar da mu da wanda ake kara din muka samu matsaya cewa janyewar mu shine maslaha akan wannan shari'a sai dai za a yi haƙuri a doka ta aikin lauya abin da ya faru tsakanin lauya da wanda ya tsayawa ko da bayan ya daina tsaya masa ne sirri ne wanda haramun ne a bayyana shi don haka shine iya abin da za mu iya faɗa mun samu matsaya tsakanin mu da wanda muke wakilta a baya Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara cewa janyewan mu shine maslaha dan haka muka janye. Yayi zargin kamar cewa wai kuka kana shi magana a zaman baya yana roƙon kotu da ta bashi dama ya maku tambayoyi. to ba wannan wani abu ne kuma kamar da ya faɗo akan abin da na ci ba ni da hurumin da zan ce ga abin da muka tattauna ko ga wasu maganganu da muka yi mu da shi ko ba komai a harkar jarida kuna da aiki na tantancewa ma'ana balansin to shi wanda ake tuhuma yanzu haka yana gidan kaso ba ku da access da shi idan na faɗi magana ba ku da hanyar da za ku yi balansin don haka zai fi mu tsaya a kan takardar da muka bara a kotu cewa mun yi matsaya da shi akan cewa janyewar mu ita ce masala don haka muka janye. Ina matsayi da ce sabani ne shiga rashin jituwa ne shigo kan ko ko a kan wasu da suke raɗaɗi da suke wucewa kamar ko kun janye ne saboda wasu bukatu da aka bi ku da su ta karkashin kasa to lalle dai ba wata bukata da aka bi mu ta karkashin kasa sannan zan iya cewa ita wannan janyewa ba mun janye ne saboda mun lura ko ba shi da gaskiya ko wani abu ba har yanzu muna da sanin cewa ana zaluntar sa kuma muna sa ran in dai za a yi wannan shari'a tsakani da Allah a ƙarshe zai samu nasara amma babban muhimmin abu shine shi lauya ba zai tsaya wa wanda ba shi da kwanciyar hankali da shi ba don haka da mun yi matsaya a kan cewa janyewan mu din ita ce maslaha gare shi da kuma wannan shari'a tashi shi ya sa muka janye din ba kuma wata barazana ba ce ta sanya ba wata barazana ba wata barazana da za ta samu janye rationale behind the, uh, letter before We had a meeting with the defendant on 14th September 2021, that is two days